إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقوتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 22 ga watan jimada akhir bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1441 wanda yi daidai da sha shida a bakwai ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani Dauta. wanda ke namba 39 yakubu avenue haura daga galadima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mutu najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan a jerin gwanan majalisin wannan littafi shine majalisi na goma sha ɗaya da ana wa bugun mun kwana a shafi na goma sha biyar ƙarƙashin fakara ta takwas da malam ya koro mana bayanai akan wasiya da kuma fa'ida da hikimar da ke cikinta wanda shari'a ta musulunci a karantar da bayan Allah su kula da shi saboda amfanin da ke biyuwa bayansa domin karanta a fakara ta bakwai cewa ƙa'idar da musulunci ya bada kada wasiyar da mutum zai yi ya wuce ɗaya bisa ukun dukiyarsa wato duk wasiyar da za ka yi kada ya wuce ɗaya bisa ukun dukiyarka in kuwa ya wuce ɗaya bisa ukun dukiyarka musulunci ya ce a mai da shi ɗaya bisa uku sannan abdullahi ɗan abbasin kamar yadda ya zo a cikin ruwayan bukari da muslim da imamu ahmad a cikin musnadinsa da imamu albayhaki a cikin sunan al-kubra yake cewa wajidtu anna nasa ghabbu min ath-thuluthi ila ar-rubu'i fil wasiyya li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ath-thuluthu ath-thuluthu kathir Abdullah ibn Abbas Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa yake cewa na so a ce mutane sun yi ruko da sun karkata daga ɗaya bisa uku zuwa ɗaya bisa hudu na dukiyar mamaci saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya bisa uku a hadisun sa'adi bin Abi ƙasir ya ce ɗaya bisa uku tana da yawa kaga wannan shine karatunmu na baya za mu tashi a daidai gaba da yake cewa wa yushidu ala zalika rajulaini adalaini musulmaini waɗanda za su yi shaida akan wannan wasiya da mamaci ko mara lafiya ko mutum lafiyarsa ma kalau ya yi wasiya masu shaidawa ga wannan wasiyar a samu mutane biyu adilai kuma musulmai fa'in lam yujada رجلين min gairin المسلمين in ba a samu mutane biyu adilai ba musulmai ba ko babu laifi a samu mutane biyu waɗanda ba musulmai ba su shaida ka'idar abin da aka fi so a samu musulmai guda biyu su yi shaida wane ya yi wasiya kuma adilai ba mutanen banza ba in ba a samu ba saboda a lokacin da gargara ta mutuwa ya zo wa shi ne yin wasiyar babu musulmai guda biyu a kusa da shi sai waɗanda ba musulmai ba kiristoci ko yahudawa ina fata an gane sai ya ce to ina koyi shaida na ba wa ne sai ambaci sunan wannan kaza na cikin dukiyata ku gaya wa magadana kamar ji matsalan kaga a nan an ba da wannan ƙa'idan ne ala an yi sautaka min huma inda shak ana so su wa'annan guda biyun su yi su ba da tabbaci a lokacin da aka samu tantama bi shahadatihima da shaidan su su guda biyun nan hasba ma a bayanuhu fi ƙaunin lahi tabaraka wa ta'ala Gwargwadon yanda bayanin hakan yazo a cikin faɗan Allah madaukaki yake cewa ya ayyuhalladhina amanu shahadata bainikum idha habara ahadakumul maut hina alwasiyatu ithnani dhawa adlin minkum أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين Allah maɗaukaki yake cewa ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani shahadata bainikum idza habara ahadakum al-maut idza habara ahadakum al-maut duk lokacin da mutuwa ya zo wa ɗaya daga cikin ku shahadata bainikum ku yi shaida tsakaninku da juna hinal wasiya a lokacin da shi wanda mutuwar ta zo masa yayi wasiya isnani zawa adlin minkum a samu mutane biyu masu adalci cikinku ba mutumin banza ba kuma bai taɓa yi wa wani ƙazafi ba ko bai taɓa yi wa wata ƙazafi ba ina fata an gani to za a karɓi shaidansu amma in ya taɓa yi wa wani ƙazafi ko ya taɓa yi wa wata ƙazafi to ba za a bi shaidarsa ba aw akharani min ghairikum Allah ce to in ba a samu biyu daga cikin musulmai ba wa'anda za su yi shaida ga mamaci ko kuma wanda mutuwa ta zo masa yayi wasiya to a samu mutane biyu daga cikin wa'anda ba musulmai ba ko dai ba yahude ko ba nasari in an darabtum fil abu duk lokacin da kuka yi tafiya a doron ƙasa fa kun musibatul maut sai musiba jarabawa ta mutuwa sai ta riske ku a hanya yanzu kaga kenan kamar mutumin da ke tafiya sai ya hatsari ko kaga hatsarin nan yana iya wa'anda za su iya zuwa su tarbe shi a lokacin da ya tsari ko dai musulmai ko wa'anda ba musulmai ba Allah ce idan musulmai ne a adilai guda biyu in wa'anda suka zo ba musulmai ba ne ina fata an gane a samu mutane guda biyu tahbisunahuma min ba'di salati za ku tirce su su biyun nan bayan sallah fa yuqsimani billah kuma bayan sallan ma la'asar sai su rantse muku da Allah in irtabtum in kuka samu shakka akan shaidansu kaga sharadi kenan in kun samu shakka akan shaidansu mutane guda biyun nan da suka ce mun ji wane ya yi wasiya a ba wane kaza a cikin dukiyarsa idan ya zama na cewa ku magadan da dangi na wannan mamaci kun yi tantama a kan shaidan wa'annan mutane guda biyu sai ku sa su su rantse musulmai ne la nashtari bihi zamanin su ce wallahi ba wai abin duniya muke nema da wannan shaidar ba ka san za a iya cewa ka samu raba ko 60-40 ko 50-50 in an ba ku za ku ba mu wani abu ko e haka ne ana iya yin haka e mutane na iya yin haka cewa to za mu shaida cewa wani ya ce a baku kaza ku nawa za ku ba mu amma yanzu matsalar sai ce to za mu ba ku 50-50 in aka ba mu sai mu ba to ku da za ku rantse sai kun rantse cewa wallahi ba abin duniya muke nufi da wannan shaidan da za mu yi ba abin ji matsalan? ha ba <laughs> ba Allah ya halice ka ba ba ya san abin zai faru ba ya ba da hukunci ba ai ƙur'anin kenan kowane zamani yana daidai da shi kalle yadda ma yau mutane shaida ba komai bane a wurin su? ƙarya ma mutum ya shaida ya ce kaza ne ba a tambaye ka ba amma ka yi shaida ka ce wane ya yi kaza kaza ma ya yi haka rantse a'a na san wannan na san wannan na kotu masu zuwa su biyan su ake yi su zo su yi shaida to alƙalan fa ha ka faɗi wannan alƙalan fa wanda shi ne hukuncin zai gaya mai ƙarya zai ce mai gaskiya ni ne ba daidai ba amma yana so a juya maganan ɗayan da zai biya kuɗi shi kuma ba kaga wannan shaida ce za su ce Allahi ba sa neman abin duniya da wannan shaidar kaga dan ne suke shaida don Allah walau kana za ƙurba kai ko da ɗan uwa ne na jini na ga wani ɗan uwa na jini da mugu ne ko zai iya yi dande kawai da samu wani abu wala naktumu shahadat Allah kaji ba za mu ɓoye shaidar Allah ba Allah ne sa ka ce shaida inda shi wanda zai mutu ya ce ka ce abawa ne kafin shaida ce tawa Allah ne yasa wajibi ne ka tuno ka boye ka game da Allah ranar tashin kiyama inna idhal lamina al-asimin in muka boye shaidar kuma lallai mun zama daga cikin masu laifi ga ubangiji tunda Allah ne ya ce mu yi shaida kuma mun zo ne dan shaidar cewa ga abin da wane ya ce Kina fata an gane kaga wancan ɗin ma ya ɗan fi sauƙi wajen yadda ina fata an gane a kan na cikin gari yana tafiya ne sai hatsari kafin zare ran sai ce don Allah ku ce wa ‘yan uwana a ba wani kaza ko kadan suka za su ce wanan nan kafin ya mutu ya ce mu gaya wa ‘yan uwansa a ba wani kaza kaga za ce ai ba su san wani ba ko an gane kaga wannan za a ɗan samu gaskiya a cikinsa akan in an san shi amince matsara kuma ba a ɓoyewa in ka ɓoye to ka san sauran fa in utira ala annahu mastahaqqa ithman idan suka bibita cewa wannan sun fa cancanci laifi ne ya ƙumani makamahuma sai a samu mutane biyu za su tsaya mafakon waɗannan guda biyun da ake kankama a kansu suna ganin cewa ba su amince da shaidan da suke yi ba minan lazina istahaqqa alaihimul aulayan waɗanda daga cikin waɗanda suka cancanta cikin 'yan uwansa na jini da za su tsayu a makwafan wa'ancan guda biyun da suka zo suka yi rantsuwa akan wane ya ce a ba da kaza saboda suna tantama kuma suna ganin kamar wa'annan maskantuci a ba su ba shi ne ya ce fayukusimani billahi sai su biyun nan su rantse da Allah la shahadatuna a haƙƙo min shahadatihima mu shaidanmu ‘yan uwansa na jini shi ya fi cancanta a gaskata a kan maganin da wane ya faɗi da wane mu ba mu yadda da su ba an gane saboda suna ganin cewa kila sun yi haka ne saboda ne a ci kuɗin ko an biya su ne don a yi ka samu raba amma yanzu matsalan to ‘yan uwansa na jini za su ce su ba su yadda ba sai su rantse da Allah kaga ba da banza ba a banza ba sai sun rantse da Allah su fa ba su yadda ba su din suka fi cancanta a gaskata shaidan su akan wancan guda biyu wa ma daina mu kuma ba ta'addanci muka yi ba ko kenan hana wasiya a zartar da ita menene ta'addanci ne sai su ce mu fa ba ta'addanci muka yi ba kin yadda a ba su wane da wanan nan da suka zo suka rantse ba ta'addanci muku ba saboda muna tantama a kansu inna lamina zalimin in kuwa mun yi haka dan ta'addanci to tabbas mun mun zama azzalimai saboda kin yadda da wasiya shi ma ta'addanci ne sai Allah ya kira shi ta'addanci ayi wasiya cewa a ba kaza dukiyarka a ba wani kaza da cikin danginka ko 'yan uwanka sai wani yaranka ina fata an gane su ce su mafi yadda ba ba za a bada ba to wannan kin yardan da suka yi ta'addanci ne amma shi matsalan saboda yawanci yana da rai ba a cewa komai sai bayan ka mutu ake sanin su su an gane saboda kana da rai za maka rimi rimi kana mutuwa daga nan kowa zai nuna ɗabi'arsa saboda a ciki suna da abokai in maza ne in mata ne suna da kawaye su ma iyayensu matan su ma suna da kawaye suna da wanda suka yadda da su daga nan ne zigi ke shigowa sai kaga in babu Allah a zakatansu sai kaga shi din ya tarwatsa su sai kaga ana hada da juna sai ka ce ba uba ɗaya haife su ba sai ka ce ba jinin su ɗaya ba sai har ya kai ga ana wa juna ana kashe juna ana wa juna tsafi ana yi wa juna abubuwa da dama saboda wannan Allah ya ce yin haka zalika adna an ya bi shahadati ala wajiha yin haka shi ya fi dacewa a zo da shaida fuskan da ya kamata ya kafu an turar turadda ba da aymanihim ko kuma suka ji tsoron kada a maida rantsuwansu bayan kada a maida rantsuwa bayan rantsuwansu rantsuwan da wa'ancan suka yi su ma sun ne sun rantsa sun ce ba su yadda ba to bin wannan tsarin shine zai sa ba a wato keta dokan kowa daga ciki ba sai Allah ce wattaqullaha wasma'u ku tsoron Allah ku saurari dokar Allah akan wasiya idan an bada wani ya shaida cewa naji wani ko ya ce in ya mutu a bada kaza na dukiyarsa kakka ce ta banza kawai ga abin da shi ne ke raya musu kenan na kawai ya gama tara abin nan kawai a banza sai in ba wani wallahi ba zan bada ba ba za mu bada ba to kuka ki hakan ya zama ta'addanci in ji Allah kuma kun zama azzalumai. ina fata an gane ne sa Allah ce ku ji tsoron Allah ku saurari dokar Allah wallahu la yahdi al-qawma Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai ne kenan rashin bin dokar Allah zai sa Allah ba zai shiryar da kai akan wannan matsalar ba shi kenan daga nan sai ku lalace abin muku dukiyar amma ba za ta tsinana muku komai ba kuma amma ji maza kaga anan kaga dan uwa dole ya zama mai tsoron Allah dangi dole su zama masu tsoron Allah sannan ƴaƴa su ma dole su zama masu ne tsoron Allah saboda ne dokar da za ta fito ko dai daga uba ko dai daga uwa ko dai daga dan uwa wansu ko kaninsu ko wani nasu saboda kowanne daga ciki zai iya fitar da wasiya ko to su kuma sai su ji tsoron Allah su bi dokar Allah kaza inda shekan ke zuwa ya raya wa mutum sai ya ga to wani aka ce a ba kai wannan nan fa ci bugis ce shi bai yadda ba ya za a yi sai fara lissafi abinda shekan ke fara raya musu shi yanzu an ba shi gado nawa zai samu abin da sai ce kaza ne shi kuma wani ba kaza ce nan zai samu haka kurum wallahi bai yadda ba kaga shedan sai ya dasa masa wannan guba daga nan shi kuma ya halaka a bar maka dukiyar gabaki ɗaya kuma ba zai amfanar da kai da komai ba kuma dukiyar su lalace wannan kuma sai ka biya shi a lahira saboda ai ba ka bane ko wani ne tara ko dai wanka ko dai kaninka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko su ma ai su suka su suka wahala kai ma ai ba ka samu ka yi aikinsa ai ba ka yi aikinsa ba kai ma kaga anan bin dokan Allah da tsoron Allah ne zai sa ka kubuta daga wannan fitina shine malam yake cewa an ka duba footnote na farko wajen ala annahu isman, sai ce aifa fa in ittafaqa ala anna shahidaini muqsimaini istahaqqa isman bil idan aka yi ittifaki cewa waɗannan guda biyun nan masu shaida da suka rantse ya tabbata cewa ƙarya ne walkitimanu fi shahada kuma sun ɓoye wani abu a wajen shaida au bilkiyana ko kuma sun yi yaudara wa kitmanu shai min ko kuma sun ɓoye wani abu daga cikin kayan gado da aka bari fi halati mina timanihima alaiha a halin da aka amince da su a kanta ba su ko sai suka ɓoye wani abu a ciki sai suka fito da sauran azan mutane na yin haka yanzu kaman kai ne ko kudi a baka a ce ka ba wani kawai ji matsalar kawai sai ka ga wannan nan a sama zai samu wannan kudin sai ka rage wani abu sai ka ce to gashi nan ya ce in baka to kaga wannan kai ha'inci kuma sai ka biya shi ranar tashin kiyama kai amana aka baka inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha amana aka baka ai ba kudin ka bane ko da babanka ne ya bada misali ko da wanka ne ya bada misali ko da kaninka ne ya bada misali shi in ɗa ne shi zai biya ranar tashin kiyama ai amana aka ba shi wanda aka ce ba ai baban ya riga fita daga mulkin baban yanzu ya koma na wancan shi an amince da shi yayi yaudara to shi zai biya zai biya wancan za a jefa ta cikin jahannama kafin a mai hisabi sai a ce je ɗauko ta hadisin abdullahi bin mas'udin sai ya je wanda imamu ibn kathir ya kawo shi a karkashin tafsirin wannan ayar inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha za za za a mai da ita kaman dutse in kasar wutar jahannama sai a ce je ɗauko ta sai dinga ɗauko ta dinga ɗauko ta dinga ɗauko ta sai ya kusan shekara saba'in yana zuwa bakin sai abin ya ƙara dangarawa. sai ya koma sai ranar da ya fito wannan amanar sannan za a mai hisabi shine ajil amanata ila mani amanar wala ta hun an khanar ka ba da amana ga wanda ya haka nauyin amana na kulawa kuma kada ka yaudari wanda ya yaudari ka ka ce na aini ka za zan yi ina fata an gane to shine yake cewa alwajibu awfa alladhi yu'mal li ihqaqil haqq abinda ya kamata a yi aiki da shi na cancantan gaskiya huwa an turadda al-yamin ila al-warasa shine a maida rantsuwan zuwa ga wa'anda za su gaji wannan mutumin ba wa'annan ba kuma bi an yaquma rajulani akharani maqamahuma min awliya'il mayyit al-warithin lahu shine daga cikin majibanta al'amuran wannan mamaci daga cikin magadansa mutane biyu su tashi su ce basu yarda ba su rantse an gane saboda an gano waɗannan guda biyun nan ƙarya suke yi ko kuma sun ɓoye wani abu don amfanin kansu ko kuma sun haɗa baki da wannan da za su cire wannan za a ba su aika samu raba allazi sahaqqa zalika al-ithm bil ijrami alaihim wanda ya cancanci wannan laifin saboda ya ce ta hurumin su wal kuma ya yaudare su saboda an bashi amana ya ci amanar malam ya ce haka ya zo a cikin tafsirul manar haka ya zo a cikin tafsirul manar malam ya ce ka duba a mujallaji na bakwai shafi na 222 sai na ƙarshe da ƙarƙashin wallahu la ya hajji alƙawmal fasikin sai malam ya ce fannasiku innama huwa alƙur'an wanda ya shafe hukuncin shine qur'ani was sunna innama hiya tulli zalika kama zakarna yace sunna kuma tana bayanin abinda qur'ani ya goge ne na hukunci kama inda muka ambata wa kama huwa wadihun fi khutbatihi sallallahu alaihi wasallam ya yace kamar yadda yake ne a cikin hudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khilafan lima yadhunnuhu kathirun mana yace khilafan lima yadhunnuhu kathiruna anna alhaditha huwa an-nasikh sabanin kamar yanda jewa daga cikin ma'abuta ilimi suke zaton cewa hadisi ne goge hukuncin ba hadisi bane qur'ani ne da kansa ya goge wannan hukuncin hadisi da ya ƙara fito da maganar ne fili ne yake cewa sun istaghalla zalika ba'd al-ma'asibin fa za'amu anna al-haditha hadithun hadithu ahad sai ce sa'annan waɗanda suka zo daga baya suka ribaci wannan maganar sai suka zaci cewa wai hadisin suka ce ai hadisi ne khabaru ahad magana ce ta mu'tazila cewa khabaru ahad ya fada ɗayan ukun nan ko ce garibi ko ce azizi ko ce mashhur ba za a aiki da shi a aƙida ba amma za a iya aiki da shi a hukunce-hukunce la ne li nafsi alquran sai suka ce to ya fada cikin khabaru ahad duk da ya fada cikin ahkam ta da kaida mu'tazila sai suka ce da ya ci karo da qur'ani to ba za a iya aiki da shi ba wajen goge hukuncin qur'ani amma matsalan wa ma'a anna hadha za'am batilun fi nafsihi malam yace duk da yake wannan rayawan da wa'anda suke cewa hadisi ne goge hukuncin yace wannan gurbatacce ne karan kansa li'anna sahiha anna hadith al-ahad yansakhu al-qur'an malam ce magana mafi inganci shine hadisi ko da ya fada ahad ko dai aziz ko dai gharib ko dai mashhur wato ruwayar mutum ɗaya ko ruwayar mutum biyu ko ruwayar mutane uku zuwa tara ko goma cewa in dai ya inganta to yana shafe hukuncin da ƙur'ani ya waye ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad arabta aljawab malai ce to daga yanzu ka san ne jawabi akan ta wa huwa anna an-nasikha inma huwa al-qur'an yace jawabin shine wanda ya goge wannan hukuncin ƙur'ani ne ba hadisi ba walau sallamna annan nasika innama huwa alhadith idan mun mika wuya saboda jayayya cewa wanda ya goge hukuncin nan shine hadisi to za dai ai aiki da shi ko da ya fada kabaru ahad tunda magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah ce ala inni u'titu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu ku saurara an bani ƙur'ani da kwatankwacinsa tare da shi ya ce fa huwa salihun lin naskhi ittifaqan ko da ya fada khabaru ahad ya inganta ya goge hukuncin da Ƙur'ani ya zo da shi لأن العلماء جميعا تلقوه بالقبول yace saboda malamai gabaki ɗayansu sun yadda da wannan hukuncin da kuma abinda hadisin ya zo da shi ala annahu hadithun mutawatirun to ya ma fita daga kabaru ahad sun ce hadisi ne mutawatiri wato adadi da suka rawaito su sun fi karfi a ce sun haɗu akan kariya riwayatu jam'un ko an jam'in ghafirin kenan ko mustahilun an yatawafa'u ala alal kadhib bai wa ce irin mutane saba'in. sun haɗa kan ƙarya kaga ba zai yi ba ko wannan ya ce kaza na biyu ma ya ce irin abin da na farko ya ce har mutane saba'in kowa ya faɗi magana iri ɗaya kaga ba zai yi a ce sun haɗa kan me ba ƙarya amma mutum biyu uku za iya me haɗuwa a kan me ƙarya amma a ce mutane sama da saba'in sun haɗu a kan ƙarya ina in suka zo magana sai ka ga bambanci ko wannan sai ya ce kaza wannan zai ce kaza wannan zai ce kaza daga nan zaka iya bambanta magana amma a ce dukkan su magana iri ɗaya suka faɗi to ya fi ƙarfi a ce sun haɗa kan ƙarya an fahimci matsalan sai ce kama ya alamu zalika man waƙafa ala ƙurƙihi alkafira al-mabsuta fi dawawin sunna wa masaniduha yace kamar yanda ana sanin hakan ga wanda ya tsaya akan hanyoyi da yawa wanda suke tabbatuwa a wajen littattafai da aka rubuta na sunna da kuma masani da jin wa'annan littattafan la'allana nuwaffiqa لاستخراجها وتحقيق الكلام عليها في جزء مفرد ما ya ce. إلى mu samu dacewa a wajen fitar da wato bayani da ke kan maganan akan khabaru ahad ina fata an gane imamu nasirin albani ya fitar da wannan littafi ne kusan mujallaji guda ɗaya kusan shafi wajen ɗari hudu ya yi wajen raddin wannan ka'idar kawai wajibcin aiki da a ahad ina fata an gane sai ya ce kalamu alaiha fi juz'in mufrad fi juz'in mufradin yace a juz'i guda daya thumma jama'tu furqahu wa kharrajtuha mana yace sai na tattaro hanyoyin wannan hadisan kuma na fitar da shi fi irwa'il ghalil irwa'ul ghalil hadisi namba ta 16 Fajawaza turquhu al-ashara sai yace sai ya kintare hanyoyinsa guda goma an samaniyatin min sahaba waɗanda suka rawaito sa daga cikin sabai sun fi mutane wato takwas daga cikin sahabbai ba'abuha sahihun wa ba'abuha hasanun ana ce wa'ansu daga ciki hadisin hanyoyinsa ingantattu ne wa'ansu kuma kyakkyawa ne wa mun jazibun ko mun jabaru abba ya ce sashe kuma wato yana janyo shi daga rauninsa zuwa abinda zai karfafa shi daga da'ifi ya koma hasanun lighairi sai malam yake cewa to wannan shine karkashin wannan aya wanda yawa daga cikin wa'ansu daga cikin malamai da suka shuɗe suna ganin cewa hadisi ne ya goge hukunci alhali ba hadisi bane wannan ayar ce Allah ya yi bayanin cewa idan an samu shaida daga cikin mutane biyu musulmai adilai suka yi shaida wane da zai rasu ya ce a ba wane kaza kuma an yarda da su ba kage ba ko a bada in aka ki bada wato ya zama ta'addanci ina fata an gane ya zama ta'addanci su dangin wannan mamacin suka yi in kuma ana shakka ne saboda dalili ya tabbata gare su cewa wa'annan mutanen mayaudara ne shi mamaki ya yarda da su su ne suke so su mai ha'inci to mutane biyu daga cikin magadan wannan mutum za su rantse ba mu yarda da su ba kuma ba za mu yarda da shaidansu ba amma ji matsalar saboda an ga ha'inci ka tare da su amma ji wannan saboda yawanci akan samu irin wannan mutum ya amince da kai ƙila aboki ne kai ya jawo ka kusa amma kai kana masa zagon ƙasa a ƙasa ina fata an gani kana tasiya abubuwa Shi ne ya sani amma kuma ya sanar da 'ya'yansa sai ya kasance ko kuma wani danginsa sai ya kasance kai kuma a ƙasa kana cewa ai wannan ɗin ya bawa ne alhali ka haɗa baki ne da wanan nan saboda in an tabbatar ku raba amma ji matsalan su kuma suka tabbatar cewa ƙarya ne to ba za a yi amfani da shi da ka ba saboda akwai mutane haka wani lokaci an amince da su amma za su bi ƙasa su kuma suna cin dunduniyarka ina fata an gane ko dai ta dukiya saboda kana da dukiya ko dai mulki saboda kana da mulki ina fata an gane ko kuma kana da sarauta ko kuma kana da wani ni'ima ko wata ni'ima da Allah ya maka na duniya ko dai ilimi ko dai wani abu dai wanda mutane za su iya amfana da shi to wani yana nan a ƙasa shi kuma yana cin dun duniya ka saboda kai ka amince da shi ina fata an gane to kuma dukkan ba su bar duniya ba sai Allah ya tona asirin su sai kuma Allah ya wulakanta su an fahimci matsalar shi sa gara kai a kai da gaskiya idan mutum ya amince da kai kakka kakka ha'ince shi ka baka dukiya ka sanne an ce ka bawa ne ka hau kansu ko kuma an baka shaida sai kuma kana jin haushi saboda ba a baka ba a ce karya ne ka za akwai mutane irin wannan kuma su kana ganin shi ya kamata a ce a ba to tunda ba a bashi ba to wani ma ba zai samu ba duk irin wannan yana faruwa to kai haka kai kuma kai ta'addanci kuma sai ka biya a wurin Allah gobe kiyama Allah ya shirya da mu wannan gaba shine malam yake cewa na tara wa ammal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin kaga wasiyar da mutum zai yi baban iyayensa guda biyu da kuma ɗan uwansa na jini allazina yarithuna min al-musi waɗanda za su gaji wanda yayi wasiyar fala ta juzu su irin wannan baya halatta misali kai ne kake da dukiya sai ka ce in ka mutu a ba babanka kaza ko a ba mamanka kaza ko a ba matarka kaza matarka ma kila wacce ina fata gani in sun fi daya kana da mata daya ko biyu ko uku ko hudu sai ka ce in ka mutu a ba wacce kaza ne dalili saboda ita ce kaɗai ba ta ɗaya da kai ko a ba ta kaza ta mutu wai kana tausaya mata to wannan wasiyar ba za a yi ba kuma kada ta ce an cuce ta ka zama mutane ko ai mugaye ne ya ce a bani kaza an ki ba ba za a baki ba saboda shari'a ta ce kada a baki ina fata an gane ba za a baki ba kuma ba su yi saba wa Allah ba sun yi daidai kar bai ji matsala ko kuma kai ne babban wanka ya rasu yana da dukiya sai ya ce a baka kaza shi kuma bayi da mata an fahimci matsalan kuma babanku bayi da rai ga za ka ci gadansa an fahimci matsalan to ko da ya ce a baka ba za a baka ba saboda kana cikin gadansu amma da yana da uba ta ga uba ya hana ka cin gado an fahimci matsalan to anan in ya da wasiya a baka wani abu za a iya baka saboda a wannan lokacin baka cikin magada amma yanzu matsalar saboda uba yana hana ƴaƴa cin gado bi ma'ana kannai ko yayyin mamaci ba aure ba kuma bai da ɗa amma yanzu matsalar barin ka mana misali mutum ne ya mutu yana da kannai yana da yayi amma ba yi da mata kuma ba yi da ɗa yana da uba yana da uwa a gargajen shi gabaki ɗaya a kan mutane biyun nan zai ƙare Gabansa da mamansa ita uwa za a ba ta sudusi ne saboda akwai 'yan uwa kanne da yake sun mai da ita zuwa sudusi da babu su sudusi za ta ci amma matsalar ɗaya bisa uku to amma yanzu za ta ci ɗaya bisa shida za a raba dukiyar zuwa ɗaya bisa shida za a ba ta ɗaya Su rana biyar baban sai kwashe biyar ɗin gaba ki Ba yi da mata ba yi da ɗa ba yi da yanzu dukiyar gabaki ɗaya abin da ya mallaka kan iyayensa kawai zai ƙari da babansa da mamansa sauran uba saboda kasantuwar uba na da rai ya hana su ci su kuma sun rage wa uwar cin ɗaya bisa uku ta koma ɗaya bisa shida saboda suna wajen sun rage mata cin da yawa inda babu su ita uwa za ta ɗauki ɗaya bisa uku ragowar biyun baban zai kwashe. amma tun da akwai 'yan uwa su kuma ɗan uwan sun rage mata ɗaya bisa uku za ta koma ɗaya bisa shida he eh, za su ci gadansa ita na da ɗaya bisa ya zama na magada ba ba nata bane eh, da yana da rai ne ya ce ya bata to wannan abu daban amma dai ya ce ta ci gaba da gudanar da shi don ta samu kuɗi yanzu ya zama na magada yana cikin kayan gado mana a aina na ta ne ko da akwai shi din ne ko da akwai shi haka dokar Allah yake ba wai ba ta da gadon makarantar ba makarantar yana cikin kayan gado in an zo rabawa za a raba gwargwadon yadda ya fada wajen kowa a a yayi na a a saboda ai tana cikin magadansa ko da yi wasiya bai yi ba amma in ya ba ta kyauta ne tun kafin ya mutu ya ce ya ba ta kyauta shikenan ya ba amma in bai ce ba yana cikin kayan gado ina fata an gane saboda haka Allah nan malam ce fala ta juzu to irin wannan wasiyar baya halatta li'annaha mansukhatun bi ayatil miras saboda irin wannan wasiyar an goge hukuncin sa da kayoyin gado وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم fi البيان في خطبته في حجة الوداع kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa ya yi bayanin haka a hudu basa ta hajjin ban kwana da ya yi faƙala sai ya ce inna Allah qad a'ta kulla bi haqqin haqqahu lallai Allah ya ba duk wani ma'abuci haƙƙi a cikin dangi da 'ya'ya da iyaye haƙƙinsa fala wasiyata li warithin ku? duk wanda zai gaji ka babu wasiya ko da yayi ba zai ci ba gane wannan hadisi an fahimci wannan matsalar sai ce akhrajahu abu daud wa tirmidhi wa hasanahu Imam abu daud da Imam tirmidhi suka rawaito wannan hadisin kuma ya ce hadisi ne kyakkyawa wal bayhaqi da Imam al bayhaqi mujalladi na shida shafi na 264 wa ashara li taqwiyatihi yi ishara zuwa ga karfin wato karfafa hadisin wa asaba kuma ya dace cewa hadisi ne kyakkyawa fa inna isnadahu hasanun saboda isnadin wannan hadisi ya yace kyakkyawa ne walahu shawahidu kathira inda al-bayhaqi hadisin yana da shawahid wanda suka karfafa shi a ruwayan da Imam al-Baihaqi ya fitar malam yace wanzur ka koma majma'u zawaid wa manba'u fawaid na Nuruddin al-Haythami mujalladi na hudu shafi na 212 zaka tada bayani akan wannan hadisi to kaga wannan shine a gabar da malam yake so ya nuna mana cewa shari'a ta musulunci ta daya sharaɗi akan cewa wannan idan mutum ya yi wasiya ga wani da zai gaje shi kuma yana daga cikin wanda in ya mutu zai gaje shi to ba za a zartar da wasiyan ba kamar yadda ake samu daga cikin mawadata a yau da yawa sai ka ga ya ce a ba wani a cikin yaransa kaza ko to ko da ya ce ba za a yi ba ko da Allah ya riga ya ba duk wani ma abuci yakin sa wanda kawai in ka ce a bashi za a bashi shine wanda ba zai gaje ka ba a wannan lokacin bayan ka mutu to shine kadai za a bada amma in ya fada cikin magadanka to ba za a bashi ba sai dai ya ci daga cikin gadon da zai fada sa. ina fata an gane sai mu tsaya a wannan gaba insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na ga kana ta mai na'am eh na'am na'am na'am eh na'am yana iya daukar daga cikin kashi uku da suke ce ba yan da uwansa suna da rai? tana da yaya shi kaɗai ne za su gaje shi bayi da wani bayi ban da matan babu wani ɗan uwa kwata-kwata da sun rasu za su iya gadansa hmm. bai ba za a bar musu ba hmm. eh. za a kasa ne ai eh, kasawa ke <laughs> eh. na'am eh na'am na'am uwa tana da ɗaya bisa uku ne ai eh su kuma yan uwan sai a kasa musu ragowar eh alas sauya na'am eh eh eh na'am kira shi ya da ana a gaya wa 'yan uwansa yana taba faɗa

abin duniya ce bisa suka ce ba su taɓa ganin shi ba saboda haka kawai ya tafi ya ba su guri inda suna da hankali ya kamata ce su tsaya su yi tunani wannan mutumin faga abin da ya ce a sai su bincika a inda ya kaga da suna da imani kaga imani jisi ne zai sa kuma dole sai yana da da tarbiyya na addini ina fata ka gane haka za su ce wannan haka bai za su bincika har da mutumin za su iya tafiya su je abinci cika lokacin da aka rasuwa eh an ga wannan a wurin kenan kafa sai ya faɗi sannan kuma sai su tambayi abokan baban su waye wane ko amma suna shakka ne wani ne kaza sai a kira wani a duniyar na da sauki yanzu me yake tsakanin ka da mahaifinmu ba ce ba za ce kaza ba sai ce ina bin yana bina ina bin sa kuɗi kaza kaga kenan sai su kwatanta shi da magana da ne wancan ya gaya musu dangane da mahaifinsu sai su gane cewa dukiya ya faɗi shi kenan amma ba wai su kore shi ba laifin na kansu Allah zai kama su eh shi wancan ya sauke kuma mahaifi ya kubuta a wurin Allah amma su za su biya abin a wurin Allah saboda ya gaya musu gaskiya kuma wancan ya isar da saƙo su ne suka ki suka tsibiri yaran yanzu fa sai hankali shi za duk gatar da za ka yi wa ɗanka karatun zamani babban gatar da za ka mai ya sami ilimin addini shine na farko shine takinsa wancan sai biyo baya wannan ilimin addininsa ne zai maka kontrolin ɗin iliminsa na zamani zai san cewa baba na da haƙƙi a kaina mahaifiyata na da shi gwaggwanni na ko da na duk suna da haƙoƙi da makwabtana da sauransu zai kiyaye amma in wancan zalla ka ba shi to Allah kiyaye eh na'am alaikum eh mashhuri shine hadisin da aka same shi ta mutane uku zuwa tara ko goma shi hadisi ake kira mashhur amma mutawatiri shine hadisin da mutane masu yawa adadi masu yawa suka rawaito ga adadi masu yawa wanda sun fi karfi a ce sun haɗu adadin nan akan karya misali mutane hamsin sun rawaito daga mutane hamsin kuma kaga ba zai taɓa yiwu a ce mutane hamsin nan sun haɗu a kan ƙarya guda ɗaya ba kamar yanzu tsara shi ne ake kira mutawatir ya fi ƙarfi a ce an haɗu a kan ƙarya shi ne ake kira mutawatir saboda adadin yawan masu wanda suka rawaito magana shi ne ake kira mutawatir na'am wa alaikum salam wannan ba wasiya ba ce ai na'am eh. iya biyan shi ba hmm. Hmm. Eh. eh. eh. a ah, yanzu ya zama kayan magada kuma yi shi kuma bai da wannan hurumin kawai yanzu ya zama kayan magada ya bar shi yanzu nasu ne kuma haƙi ne na ubansu yanzu ya zama nasu ne na gado su je su karɓo ko da kotu za su kai shi ina fata an gane a karɓo shi an taimake shi ne an hana shi zalunci saura ka a karɓo kuɗin a zo da shi sai a biya sai a haka shari'a ta ce ba a kyalewa unsura haka zaliman aw mazluman A taimakawa wa ɗan uwanka zalimi ko wanda aka zalunce shi sabu suka ce mun san yadda za mu taimakawa wanda aka zalunce shi to shi a zalimin ya za mu taimake shi manzala ce ka hana shi zalunci ka taimake shi da ma'ana a hana shi cin wannan kuɗin dole sai ya biya to an taimake shi ina fata ka gane yanzu misali mutum ne ya zo yana so ya haɗa baki kamar yadda wani yake bani labari ya ce yana aiki ne da wani mai gidansa mai gidan ya amince da shi sai yaran mai gidan suna so su hada baki da shi saboda babansu ya amince da shi su zaftari uban sai ce a'a ni ma'aikaci ne babanka mahaifinka ne in ka yi dukkiya zai iya haƙura da kai amma ni ina ƙarƙashinsa ne idan ya gano cewa da ni aka haɗa baki mutuncina ya zube kuma zai iya sallama ta ni kuma nan nake samun abinci na ba zan yi ba kaga magana ce ta gaskiya ko kaga kuma ya taimake shi ya hana shi mai zalunci ka fahimci ba kanan to shi ne ka hana shi yin wannan abin ka taimake shi kuma yanzu da haka muke yi kewa mu mun zauna lafiya a rayuwa Allah bai shirya da mu eh saboda lokaci ah, za mu tafi a kan wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk